Mahalarta taron sun hada da mata 'yan takara daga jam'iyyu daban-daban, 'yan gwagwarmaya, 'yan jarida, jami'a a hukumar zaben Najeriya da sauransu. Taron wanda babbar edita a sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta jagoranta, ta ce makasudin shirya taron shine don a bawa mata damar tattauna muhimman batutuwa da matsalolin da suke fuskanta a tsakanin su da suka shafi siyasa da malamuran yau da kullum don zama tsintsiya maɗaurin ki daya. Matan nan nuna ma juna cewa su 'yan uwan juna ne banda batun kabilanci banda abin batun addini da dai bangaranci da dai sauransu idan suka haɗa kawunan su za su iya yin tafiya tare su tashi tare su tsira tare wannan ya zama dandalin da aka bada ba tare da la'akari da jam'iyyar da matan nan suka fito ba akwai 'yan siyasa ko waɗanda ba 'yan siyasa ba. 'yar takarar gwamna a jihar Neja ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Abga Khadija Abdullahi Iya ta ce tana fuskantar kalubale da dama a harkar siyasa a matsayinta na kallabi a tsakanin rawuna. Wayansu har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace shi ba wannan ba problem ba ne tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci wani balan kuma da ake magana cirewan posters mu yanzu ma a shiroro mun je mun sassa banners mu an ciccire mana. Eh, sunana ladi bala ni ce shugaban matan jaridu najeriya gaba daya siyasa najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a kasa yau siyasa najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne miliyan ɗari fati ta sayar da tiket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba fom ne kaɗai ya tafiyan ba ko an ba mace fom free delegates a nigeria da kuɗi ake siye su mata suna da kuɗin da za su ba delegate sannan akwai harkan rashin fahimta a tsakanin mazaje nigeria especially 'yan siyasa kuma ba su sani ba domin siyasa ne sai shiga su ɗauko maka addini su ɗauko maka kabilanci a ce maka mace bai kamata kina shugabanci ba kai mace a gida ka mai take ba shugabanci ba ne ita ma 'yar takarar sanata a babban birnin tarayya a jam'iyyar Leba Ireti Hibba Kingibe wacce ta sha tsayawa takara amma ba ta yi nasara ba ta ce wannan karin akwai alamun nasara. Fitowa na farko ni na yi candidate ɗin AMPP kuma lokacin an zaɓe ni mutane sun fito sosai duk da an murɗa zaɓen amma kowa sun san ni aka zaɓa so wannan ya bani karfin gwiwa shi yasa na ci gaba da fitowa an kuma ba dole dole lokacin da na fita ba dole dole sai na ci ba kawai dai ina son shiga siyasa din wannan karo akwai alamar nasara amma mulki na hannun Allah za mu ga me zai faru ranar Yar gwagwarmaya Zainab Ahmad wacce aka fi sani da Binti Hijazi ta ce, al'ada da addini na daga cikin abubuwan da ya sa mata ba sa taimakawa mata 'yan uwansu musamman a harkar siyasa. Yawanci mata ba ma son kanmu. muna ƙyashi mu ga a ce wata ba mu ba akwai ƙyashi akwai hasada akwai kuma tarbiyyar da aka bayar na cewa mace bata isa ta yi wani abu ba ko kuma a fake da addini ko al'ada cewa an hana mace ta yi wani ah, yunkuri. A nata bangaren jami'a a sashen yada labarai na hukumar zaɓe ta ƙasa Zainab Aminu Abubakar ta ƙarfafa wa mata gwiwa da su fito su kaɗa ƙuri'ar su don kar a bar su a baya. Mun sani dama dama mata su suke jajircewa a ranar zaɓe su fito su daure su bi saboda haka muna daɗa kira gare su na su yi amfani da wannan dama na rijista da suka yi su fito su kaɗa ƙuri'a kuma ƙuri'ar su za ta yi tasiri. Sauran mahalarta taron sun samu damar tofa albarkacin bakin su da kuma ba da gudunmawa kan abubuwan da suke ganin zai kawo ci gaba tsakanin mata a Najeriya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.